assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim shahararren mawaƙin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mai yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a sayyadi hafiz abdallah ya fusata ya fito ya bayyana cewa ya zama dole a fito dole mutane su fito a ɗau mataki a hannu a kan masu yin ɓatanci ga janabin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da hafiz abdalla ya kira ga al'ummar musulmi daga kowane fanni masu yin kowace sana'a ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa, masu ta sahu, kai hatta da masu yin garuwa da irin masu sai da rake da sauransu, inda ya bayyana cewa idan ana son zaman lafiya a ƙasar nan to dole mutane su kashe uzurinsu su kashe sana'o'insu ko da na kwana ɗaya ne a fito a ɗauko ƙwaran mataki akan irin mutanen nan da suke cin mutuncin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa za su shiga aljanna ba wanda wannan direct hafiz Abdullahi ya tabbatar da cewa ana yin ɓatanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama hafiza abdallah a cikin bayanan da yake yi saboda har hatta kai ga ya fashe da kuka ku kasance tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv mai albarka don jin irin kalaman da hafiz abdalle tare da nuna mutane cewa lallai a fito a ɗau mataki mataki idan ana neman zaman lafiya تعالي من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم المبعوث رحمة العالمين يوم wannan saƙo ne na musamman ga mutanen ƙasa ta Najeriya musamman Kano ko kuma in ce ka fatanin masoya annabi na duniya babu shakka muna cikin raɗaɗi wadda zuciya ba za ta iya ɗauka kuma hankali ba zai iya jurewa ba tunani ba zai iya kamantawa ba ah, mun ɗauka mai imani in ka gaya mushi ayar Allah ko me ya ɗauko a wani guri zai aji duk wata hujja da za a ba wa masu cece kucen nan a game da mahaifa mafi tsarki su ne iyayen shugaba alaihi salam an gaya musu mun faɗi waɗanda ba su kai mu ba sun faɗi waɗanda suka fi mu da waɗanda suka fi waɗanda suka fi mu sun faɗi ko ta ina faɗi ake yi ba ku da hujja ko ta miskala rati. to amma da yake wani ajanda ne ba hujja ake nema ba sun ci gaba abin da ya tashi hankali na hana da bacci tun jiya wato magana guda biyu ta faɗo zuciyata lokacin da nake cin karo don na abuwa da farko bara muna kasar Nijar makotar Nijeriya mun je mawadadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sati daya ana gobe za mu tafi sai wani malami babba a cikin malaman kasar ana tattauna irin wayannan qadaya da a gurin da ya dauke speaker sai ta shaida godiya Allah da bai shi dan Nijeriya amma yana jin takaicin kuma da Allah ya yi shi maƙotar ƙasar da ba a san girman manzon Allah shi ya faɗi fiye da haka ne cikin makotan ƙasar da ake zaki shugaba alaihi wannan shi ne shaidar da aka yi mata magana ta biyu maganar malami a sokoto sanda aka kes ɗin debora sai ke cewa mata kano kun ga yadda ake yi mu nan sokoto duk wanda ya taba annaba ka shi kai amma ku in an taba annabi duk da shi a cikin lamarinsa akwai siyasa da ya saka amma duk da haka maganar ta da ke tunda wani abin na faruwa makamacin wannan wasu bangarori wasu ya annabi wannan ne kallon da ake mana kuma har a yau da wannan abin ke faruwa wanda yake biyar wani unguwanni daga cikin unguwannin Kano ya tsaya tsayin daka sai ya ci zarafin annabi alaihi salam ta hanyar ta mahaifansa wa mutanen Kano sun zauna babu komai wanda akwai abin da ya kamata hankalin hukuma ya koma kai duk da mun san hukumomin mu kafirai ne sai dai ka ce musulmai ke jagorantar su amma ita kanta hukuma duk wacce ga ka kafira ce musani amma yau a ce yan kasuwannin Kano siyo manzo Allah kara ta rana ɗaya kawai za mu rufe duk wani kasuwanci menene ya faru to lokacin hankali zai koma amma mahaifan manzo Allah ka taba a mataki amma wallahi tallahi in ba a mataki ba kun dinga ganin gallazawa da kaskanci da wulakanci sallaballahu ta'ala alaikum zullan la yanzuhu ankum hatta tartu ila dinikum an dinga ganin kaskanci kenan ba wai sai yan kasuwa ba tunda kai ma'aikacin gwamnati dama ma'aikaci ne na jari hujja ka je ka ci gaba da yi ba za ka iya kace ba za ka ji ba amma kuma yan adidi da sau masoya manzan Allah me yasa ba za ku tuna wancan boran da kuka taɓa yi ba sanda a ƙara muku cewa sai kun yi lamba kaza mm, yanzu ba abincin ku ya fi muku annabi ku yi bore mana rana ɗaya ku ce yau ba za mu yi aiki ba in an tambaya annabi aka taɓa rana ɗaya kawai ku ce rana kaza ba za mu yi aiki kowa ya taɓa a ƙasa ubangiji zai saurare mu ko ƴan garuwa masu tallar turar ruwa rana ɗaya ku ce yau ba za su yi da ruwa ba duk da abin zai taɓa ƙaramin mataki ne amma taɓuwarsa Allah ya siya taɓa sama a masu motocin haya Kano Kaduna ina whatever kowa ya ce ba za aiki ba ku fa sani ba in ba ku yi manzon Allah kara ba na rantse da zatin Allah tsada ba ta aishe ku za ku zo ku yi dole sanda aka wancan karan muntuna bin abin da faru a corona in a ce ma za a yi lockdown all over the nation kai ba hankalinka ba zai dauka ba abin ba kwana ɗaya ba biyu ba ba satuttuka ba a watanni shekara ubangijin da ya wancan yana nan kuma na rantse muku da Allah idan ba ya wani abu ba Allah fa zai ba zai je neman wani abu ba tun daga 2014 muke cikin irin wannan kaskancin har yanzu kullum abu kuma garuwa yake amma da yake mu wahaukata ne hankulan mu ba sa inda sai kai magana ga ah, babban malami ya kira ka wai a sassauta bai za a sassauta kalla muna kan matakin da mun daina ganin mutunci duk wanda baya ragawa hadarar manzon Allah ne so mun zo duniya don mu mutu ne ko ku je Qur'an amma za mu kara jinabin annabi baki rai baki fama in haka shi ne zai zama da mutu mun yadda mu mutu kalla kowa sai tuntar da abu kawai bangiyanci bangaranci fahimtanci ko wata yaba gidanci ma ba shi ne gaban mu ba mutunci manzo Allah shi ne gaban mu so za mu yi ko ku taya mu ko ku koma gidaje ku zauna amma ku sani masifa in ta zo hakku wattaqu fitnata Allah tasiban alladhina zalamu minkum khassa tana nan shahararren mawaƙi sha'irin mawaƙin mai yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato a sayyadi hafiz abdallah kenan aka saurara a yayin da Sidi Hafiz Abdalla Dimoci ya kira ga al'ummar musulmi lalle a fito a ɗau mataki lalle kada a zauna a fito a ɗau mataki game da masu yin wa'annan munanan kalamai ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama inda an ji ya ci Hafiz Abdalla ya bayanai sosai akan wannan magana da ya nuna wannan magana ba ƙaramin bala'i ba ne ba lallai idan mutane suna son su zauna lafiya to fa lallai a fito a ɗau mataki inda ya nuna cewa ƙungiyanci da munafunci ya yi wa a cikin al'umma madan mutum ya yi wani abu na ɓatanci sai a nemo sai mutane yan ƙungiyarsa su dinga ƙoƙarin kare shi da sauransu sannan an ji ya ci hafiz abdallah ƙarshe ma ya kuɗi mace ya fashe da kuka saboda wannan mummunan kalamai da ake faɗi ga masoyinmu yayin masoyinmu annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah ubangiji ya mana maganin masu irin wa'annan kalamai Allah ya mana maganin su Allah ya tsare mai tsare imamin mu da aifar da furta kalmar da bata dace ba akan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu zamo masu ganin kima da daraja ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama da da da da ahalin gidansa da sahabbansa amin a zamo tare da mu a wannan tasha ta taskiya tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu